to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. Al'ummar ƙasar Senegal na can na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa a yau Litinin bayan da masu kaɗa kuri'a suka je rumfunan zaɓe a jiya Lahadi domin zaben wanda zai gaji shugaba Macky Sall mai barin gado. sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a yau litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin kai a gaza inda Falasdinawa ke fama da yunwa jami'an ukraine sun ce rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin kiev a yau litinin kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasar Senegal a hukumance, wasu 'yan kasar da ke zaune a Turai sun bayyana ra'ayoyinsu. Ta ce yawancinmu da ke kasashen waje muna son ganin sauyi, muna buƙatar sabon shugaban kasar da zai ciyar da kasar gaba. A Najeriya kuma masana tsaro sun fara tsokaci dangane da sako ɗaliban makarantar kuriga da aka sace a jihar Kaduna. Za ta yi an biya kuɗin fansa, za ta yi ba biya kuɗin fansa ba. Amma dai abin magana a nan shine an samo yaran nan kuma suna raye, kuma an miƙa su a koma. Bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da baban gida Jibrin zai gabatar. Muna kuma tafa da tasirin azumin Ramadan kan matasa maza da mata. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Al'ummar ƙasar Senegal na can na dakon sakamakon zaben shugaban kasa a yau Litinin. bayan da masu kada kuri'a suka je rumfunan zaɓe a jiya lahadi domin zaben wanda zai gaji shugaba Macky Sall mai barin gado. A galibin wurare an yi zaben cikin lumana bayan da aka jinkirta shi da wata guda a yayin da sal ya yi yunkurin ɗage zaben zuwa ƙarshen shekara kimanin 'yan takara 17 ne suka fafata a zaben shugaban ƙasar inda ake buƙatar gagarumin rinjaye domin lashe zaben a zagayen farko kimanin mutane miliyan 7.3 ne suka cancanci kada kuri'a ƙasar mai yawan al'umma miliyan 17 ranar zaben ta kasance ɗaya daga cikin ranakun da mutane da yawa suka yi jiran gani cikinsu har da jules roland pascal diata shine wanda ya fara kada kuri'a a ɗakin zaɓe mai lamba bakwai a wata makaranta da ke wajen tsakiyar birnin dakar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a yau litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin kai a gaza inda falasɗinawa ke fama da yunwa da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai jordan wata ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da matsa lamba don ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai kayan agaji. Ya kuma yi kira ga Isra'ila da kada ta sanya wasu sharaɗa ko kawo wani cikas wajen kai kayan agajin. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun koka kan rashin samun damar kai agaji ga Falasɗinawa farar hula, inda suka ce jami'an Isra'ila masu sa ido na hana shiga da wasu kayayyaki. Isra'ila kuma na rike ayarin motocin kayan agaji sannan ga rashin hanyar shiga cikin Gaza, saboda faɗan da ake ci gaba da gwabzawa. jami'an ukraine sun ce rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin kiev a yau litinin harin da ya jikkata akalla mutane biyar rundunar sojan saman ukraine ta ce ta lalata dukkan makamai masu linzamin da aka harba da kuma takwas daga cikin jiragen sama marasa matuki tara da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare a biranen mykolaiv da odessa magajin garin kiev vitali klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka fadu sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa jakadiya amurka a ukraine bridget brink ta ba da rahoton jan fashe-fashe masu karfi a babban birnin ukraine to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To Madalla, kafin ku ji karashen labaran bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun babban zaben shugaban ƙasar Senegal da rikicin siyasa ya dabaibaye a baya-bayan nan. A cikin hirarsu da murya Amurka, wasu 'yan ƙasar da suka tsere zuwa Turai sun ce suna fatan komawa gida don a dama da su a ceto tattalin arzikin ƙasar da ke barazanar durkushewa Wakilin murya Amurka a Jamus Ramatu Garba Baba na da ƙarin bayani. 'yan takara akalla goma sha tara ne suka fafata a zaben don maye gurbin shugaba maki sal da rigingimin siyasa suka dabaibai wa'adin mulkinsa na biyu a zaben da yunkurin jinkirta shi zuwa watan Disamban bana da shugaba sal ya yi ya haifar da rudanin siyasa da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. daga bisani dai kotun koli ce ta yi fitali da yunkurin tare da bayar da umarnin a gudanar da zaben ba tare da an bata lokaci ba ga abubakar ba wannan matakin kadai abin yabawa ne ya ce zan iya cewa wannan shine karan farko a tarihin demokuraɗiyyar senegal da ake zaben shugaban ƙasa amma kuma babu shugaba mai ci a cikin 'yan takarar abin da ke nufin Senegal za ta yi sabon shugaban kasa duk da cewa a baya shugaban kasar ya yi yunkurin ya ɗage zaben amma kuma dokar kasar ba ta ba shi dama ba wanda hakan ne ya sa aka iya gudanar da zaben kamar yadda aka gani. Ƙasar da ake wa kallon ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi samun kwanciyar hankali a Afirka. ta gudanar da zaben ba tare da wasu shahararrun 'yan adawa ba musamman Usmanu Sunko da hana shi shiga takarar ya haifar da rikici da asarar rayuka. Gadiyana Suso ta kungiyar Hope Without Borders da ke Birtaniya ta ce burinsu kawai su ga sauyin gwamnati. We in change. Ta ce yawancinmu da ke kasashen waje muna son ganin sauyi muna buƙatar sabon shugaban ƙasar da zai ciyar da ƙasar gaba dole a kawo ƙarshen matsaloli na cin hanci da rashin aikin yi da tsadar rayuwa muna son mu ga kasar mu senegal ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi ci gaba a duniya muna buƙatar sauyi daga daya cikin 'yan takarar da suka fafata a zaben na jiya takarar ta fi zafi a tsakanin basiru jumai faye da ke samun goyon bayan jagoran adawa usman sonko da kuma Ahmadu Ba wanda jam'iyyar shugaba Sal mai mulki ta BBY ta tsayar. Masu sharhi dai sun soma yin hasashen irin jan aikin da ke gaban duk wanda zai lashe wannan zaben ganin tarin matsalolin da kasar ke fuskanta. Sai dai ga wasu 'yan Senegal da suka tsere daga kasar a sakamakon barazanar da suka ce rayuwarsu ke fuskanta fatansu yanzu su ga sun koma gida. Harba yau Madan Diana ce ta yi ƙarin bayani. Regardless of the elections um, ta ce duk yadda sakamakon ya kaya a wannan zaben da ya kamata mu 'yan kasar senegal a sakar mana mara don mu samu mu koma gida mu ba da himma a bunƙasa noma mu daina dogaro da kayayyakin kasashen waje za mu iya yin hakan idan mun samu damar komawa gida don mu taimaka a gina ƙasa da tattalin arzikin ƙasar Senegal. Uh, to a dai ranar Talata mai zuwa ake fatan sanar da sakamakon zaben sai dai akwai yiwuwar aje zagaye na biyu muddin ba a samu ɗan takara ɗaya tilo da ya iya lashe aƙalla kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da aka kaɗa ba. Ramatu Garba ba. muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Gwamnatin Faransa ta tsaurara matakan tsaro a matakin kola a jiya Lahadi bayan mummunan harin da aka kai a wani wurin kallon raye-raye da kaɗe-kaɗe a Rasha, harin da ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai shi. Prime Minister Faransa Gabriel Attal shine ya sanar da matakin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X wato Twitter. Yana mai cewa hukumomi suna nazarin ikirarin da kungiyar IS ta yi na kai harin na Moscow da kuma barazanar da kasar ke fuskanta. Sanarwar dai na zuwa ne bayan da shugaba Emmanuel Macron ya yi wani taro na tsaro na gaggawa sakamakon harin da aka kai ranar Juma'a a wata unguwa da ke birnin Moscow wanda ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 130 faransa ta sha fuskantar munanan har haren kungiyar is ciki har da kisan kiyashin da aka yi a gidan sinima na bataclan a shekarar 2015 inda 'yan ta'adda suka bude wuta a kan masu zuwa kallon wasan suka kuma yi garkuwa da mutane tsawon sa'o'i. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai Najeriya. Bayan sako ɗaliban makarantar kuriga da aka sace makonni biyu da suka wuce da wasu 'yan bindiga suka yi da ba a tantance ko suwa ne ba dangane da wannan batu na tuntuɓi mai shari kan harkokin tsaro a najeriya ya komado ahmad tijjani baba gamawa mai ritaya da ya fara bayyana min irin yadda suka ji da sako ɗaliban 'yan makaranta da aka sace a kuriga alhamdulahi wannan abun murna ne kwarai da gaske yayin da aka sako wayannan ɗalibai da aka sake aka sace su a makarantar kuriga a cikin jihar kaduna kuma wannan abin a yaba wa su hukumomin sojoji na tsaro wadda suka tashi suka jajirce suka tabbatar an dawo da yaran nan domin su zo su ci gaba da rayuwa da iyayensu tunda aka sace ɗaliban ana cewa sun kai kusan 300 yanzu gwamnan jihar kaduna ubasani ya ce su 137 aka kubuto da su e a gaskiya su hukumomin tsaro Ah, sun ba da sanarwa ta wurin kakakinsu major general edward buba a kan cewa a gaskiya mutanen da aka sace mutum 137 ne a cikin mutum 137 nan akwai mata 76 akwai maza 61 don haka shine ya kama mutum 137 ba kaman yadda hukumomin watsa labarai suka faɗi a kan cewa an sace mutane 287 to a gaskiyar magana dai mutum 137 ne wadda kuma hukumomin tsaro musamman sojoji sun samo su kuma su mika su ga gwamnan jihar kaduna domin a mika su a iyayensu domin su ci gaba da rayuwa matsayar gwamnatin najeriya shine ba za a biya kuɗin fansa ba kana ganin an biya kuɗin fansa kafin a sako waɗannan ɗalibai? to allahu ya alamu uh, shi irin wayannan abubuwa akwai hanyoyi da dama da ake bi za ta yi an biya kuɗin fansa za ta yi ba biya kuɗin fansa ba amma dai abin magana a nan shine an samo yaran nan kuma suna raye kuma an miƙa su a hukuma domin ta ba da su a iyayensu wannan shine abin da za a duba a yanzu na biyu kuma shi shine mutane suna da wani tunani daban game da wayannan abubuwa da ke faruwa a gaskiya shine yawanci wayannan abubuwa in suka faru a gaskiyar magana ana ba da kudin fansa ne domin a karɓo su to amma a wannan a yadda na ga dai tafiyar take da irin bayanai da ba sai da kuma yadda sojoji suka yi aiki da su lokal mutane na wannan wuri suka samu bayanai da ba a sai so ina tabbatar dai an bi wasu hanyoyi ne na dabaru na yaƙi da hanyoyi na lumana yadda aka ba aka karbo wa'annan yara kuma ba zai zamanto ma wai a ce dole sai an ba da kuɗi ba mai sharhi kan harkokin tsaro a najeriya ya kwamado ahmad tijjani baba gamawa mirtaya kenan a hirar da ne da shi Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha 11 na safe da minti goma sha hudu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Makonni biyu kenan dai muke kawo muku halin da ake ciki don gane da sace ɗalibai 'yan makaranta na firamare da sakandare a garin Kuraga da ke jihar Kaduna. To sai dai abin farin ciki shine wanda muka samu labarin an sako wayannan ɗalibai a jiya Lahadi kuma an gano su ne a jihar zamfara inda 'yan fashin dajin suka yi awon gaba da su zuwa can daga garin kurga da ke jihar kaduna to koya iyaye suka ji dangane da sakin wayannan ɗalibai 'yan makaranta da aka yi garkuwa da su kusan makonni biyu kenan to alhamdulillah mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara ɗaukan matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi saboda me ya wannan abin ke ta faruwa. Hau kuma za ku ji cewa karamar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ilimi da da kuma al'adu ta ziyarci najeriya domin bunƙasa dangantaka na ilimi da al'adu tsakanin najeriya da kuma amurka to kowane shiri take tafe da shi back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture. ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushin kamar da dai na shaida muku a lahadin nan ne aka bada sanarwar sako ɗalibai da 'yan bindiga suka sace a garin kuriga da ke jihar kaduna inda kuma aka bada labarin cewa an gano su ne a jihar zamfara ko da yake babu wani cikakken tsarin haske game da hanyoyin da aka bi domin gano wayannan yara abin farin ciki dai ga iyaye da aka sace yaran nasu da kuma sauran iyaye a najeriya shine na nuna farin cikin su tare kuma da baiwa gwamnatin najeriya shawara akan hanyoyin da ya kamata ta bi domin killace ko ba da kariya ga yara 'yan makaranta domin hana sace su a nan gaba to koya iyaye suka ji game da wannan sanarwa da gwamnan jihar kaduna sanata ubasani ya bayar na sako wayannan 'yan makaranta ga dai wasu iyaye da na zanta da su. Sunana Malam Abdullahi Halilu wakilin masarautar zazzau Suleja. To alhamdulillah mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara daukan matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi saboda me ya wannan abun ke ta faruwa me ya ulmal isan na wannan abubuwan da ke faruwa saboda dai aka ya kasance cewa ana samun wani abu ne a basu kansu saki a ranar to gaskiya ya kamata gwamnati ta sake duba al'amarin saboda in aka tsaya akan ana ba da kuɗi ne a sako su to kaga ko za su ci gaba kenan ko wanda aka yi wancan karon banda na kaduna wanda aka yi a federal university gusau akwai diyanmu guda ɗaya daga sileja wanda yake an riga an kwato su an kwaso su daga hannun su yan ta'adda an kawo su abuja har yanzu ma ba yi rilizan nasu ba to kaga mun dan samu hira da ita mun ji irin halin da suke ciki kuma gaskiya iyaye ba su ji daɗin wannan al'amari ba kuma wannan abu in ba dai allah ya ce mutum yana da sauran rai ba da sauran rayuwa ba ai kaga in mutum ya faɗa hannun su kam sai yadda allah yayi muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari to wani mataki kuke so gwamnati ta dauka domin dakile irin aukon wannan lamari nan gaba to dole ne gwamnati ta amfani da fasaha na zamani dole ne amfani da a samu technology yanda za a iya in ma a wani wuri suke a ce muna da na'urori wanda za a gane inda suke in ma sun kwashi yaran a ina suke ina suka yi da su a samu yanda za a yi kuma ana tracking din su tunda suna amfani da wayoyi suna communicating da mutane from the outside world daga inda suke to kaga ya kamata a ce mun wuce nan ya kamata a ce muna da matakai na fasaha na zamani wanda za a iya gane inda suke a kuma san irin matakan da ya kamata a dauka na gani ya kamata gwamnati ta nemi gudunmawa daga kasashen waje to wannan al'amari dai batun neman gudunmawa daga kasashen waje ne abu ne da zai iya daukan wani uh, fanni kuma daban saboda su kasashen waje suna da nasu manufa a nemi gudunmawa daga gare su zo kuma su zama mana aloba su ma su zama mana matsala saboda su ma suna da abin da suke targeting to kaga ko abin bai dace ba gwamnati mu tsaya mu nurin da Najeriya muna taimakon kasashe da yawa mun bakin liberia da wasu kasashe a ce kuma sai mun je neman wani gudumawa game wannan ai karamin yaki ne bai kamata a ce sai mun je mun hada da kasashen waje wurin neman gudumawa ba ya kamata a ce mu eh, za mu iya ciwo kan wannan al'amari da kanmu ba tare mun nemi gudumawa daga wasu kasashe ba to kamar kai bayani cewa akwai diyarku da ita ma aka sace amma an sako su amma har yanzu bata dawo gida ba ko an gaya muku dalili eh to an dai nuna mana cewa su yaran da aka ɗauko su daga gusau din aka kawo su abuja ana kokari na duba lafiyan jikinsu da kuma shin sun kamu da wasu cututtuka ko kuma kuma a duba irin wani tallafi gwamnati za ta iya musu da su da iyayensu yanzu abin da ake ciki kenan amma muna fata cewa gwamnati za ta ainihin taimaka ma iyayen domin iyayen ma sun shiga wani hali a ko da yawa da suka sai da kaddarorin su don su samu su kwato yaran nan don ma cire rai cewa za a samu kwato su amma Allah da nashi iko gashi sun fita hannun wannan yan ta'adda suna hannun gwamnati yanzu saboda haka bayan duba lafiyarsu muna roƙon Allah Allah ya sa gwamnati su kalli abin da idon rahama su samu wani abu su ba iyayen kayan wani tallafi wanda saboda kudaden da wasu bashi suka ciwo wasu sun sai da kadarorin su ne saboda kwato wannan yaran saboda haka gwamnati ya kamata ta ba su tallafi a kalli al'amarin da idon rahama shi ma wannan uba dai kiraye ga gwamnatin tarayyar najeriya ta tauki kwararren matakai na ganin cewa iyaye sun ci gaba da tura 'ya'yansu makarantu domin kuwa irin wannan mataki na sace yara da ake yi yana sa wasu iyaye janye 'ya'yansu daga makarantun to ya suna malamin ba basani to gashi an ba ba da sanarwar sako yara 'yan makarantar da aka sace jihar kaduna a kwanakin ba a ka na uba ya kaji kuma wani shawara gare ka gwamnati lallai uh, a da na uba jin wannan labari da na ji na ji daɗi kuma haka shi ne kamata amma kafin wannan kuma abin da zan ƙara cewa shawarar zan bayar domin dai da na tsira ya fi da ka kama ni hakan ya yi kyau mun yi murna domin shauran tun farko farko kamar su tuba da sauransu a harin da ma akwai burbuɗi amma wannan da aka yi lallai gwamnati ta yi kokari amma kokarin da zan kara kira ga gwamnati don allah ya kokari rigakafi ya fi magani rigakafi ya fi magani sun yi kokari kwarai da gaske amma su kara zage damtse a kare makarantu baki da kar hakan ta faru. da gwamnati ta ce akwai matakai da ta ɗauka na kare makarantu ku yanzu kuna ganin akwai rauni kina wannan matakai. insha allah akwai rauni akwai rauni yau ai sun faɗa amma kaga ai babu ai kaga ana ɗauka to tun da ana ɗauka ina ina matakin da suka ɗauka sai sun ja sai sun yi sake da mara sannan a samu sauki da yanda suke zai ce mana mu yanzu dan arewa ba za mu nuna cewa suna da amma karɓo wannan yaran an yi yunkuri ba na kaɗan ba amma a ƙara neman rigakafi shine yafi yafi ya fi magani. da akwai iyaye da ke cewa su za su cire yaransu daga makarantu saboda ana sace su wani shawara gare ka. ina eh, goyi bayan su ina goyi bayan su a inganta tsaro ko ba haka ba ai iya waɗansu ma suna wato jini yana ɗaukan yana suna faɗo suna mutuwa saboda baka ka ba saboda Allah ɗauka ai akwai matsala amma su shaurara su ji abin da gwamnati za ta yi tukunna don aka cire su ai kaga arewa wato masu neman shigo mana arewa su mana yadda suke so sun samu hanya kenan kar su cire yaran su bari su ga abin da gwamnati za ta yi ne mashi shi fi. to madalla sai kuma kasar amurka inda mataimakiyar sakatare harkokin wajen amurka lisa tafiya ta kawo ziyarar aiki a birnin abuja da kuma birnin lagos a nan dai birnin lagos ta bayyana kudirin da gwamnatin amurka ke yi na inganta ilimi da kuma al'adu tsakanin kasashen biyu bayan wata ganawa da tun farko shugaban amurka joe biden ya yi da shugabannin afirka a shekara ta 2022 a birnin washington dc da kuma ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka blinken ya kawo najeriya a watan janairun bana ga dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen na amurka lee satterfield i'm here in Lagos, following President Biden's meeting with African leaders in Washington, D.C., that happened in 2022, and our Secretary of State, who visited Nigeria in January of this year. Ta ce, na zo birnin Legas ne domin bibiyar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da shugabannin Afirka a shekara ta 2022. A lokacin wannan ganawa dai sun tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki ilimi da kuma al'adu a nahiyar afirka da kuma amurka and our secretary of state who visited nigeria January of this year, it was important for me to come back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture. Haka kuma idan ba manta ba, sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Blinken ya ziyarci Najeriya a watan Janairun bana inda kuma ya tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa dangantaka da ke tsakanin Najeriya da kuma Amurka. Muhimman batutuwa dai su ne batun inganta ilimi da kuma al'adu don haka ne ma muke kaddamar da wani shiri da za mu fara wannan shekara da muke ciki wanda zai taimaka wajen bunƙasa ilimi na 'yan najeriya a ciki da kuma wajen kasar musamman ma dai zuwa kasar amurka to masararo a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin jiri leather gresham naku babin yajibirin ki cewa huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake. A gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai tasirin azumin Ramadan kan matasa maza da mata. Salamu alaikum ne ce Halima daga Duwala ƙasar Kamaru. Yanzu a matsayin ki na ɗaliba. Wani irin aikace aikace kike yi a lokacin azumin watan ramadan eh muna aikace aikace kam da yawa in gari ya waye zan tashi in yi gyare gyare gyara ɗakin in shashare in yi wanke wanke in gyara komai tukunan tafi yi wankan tafi makaranta to idan kika tafi sukul sukul a karfe ne ke dawowa in so ki zo ki kama waɗansu aikace aikacen ku ina dawa karfe biyu da rabi na dawo karfe biyu da rabi kuma in zo in shiga kuma aikin abincin buɗe baki yanzu iyayenki ba sa ganin kamar ba kya musu komai a su ma kansu sun san na yi musu don ni in suna nan ma ba na so su yi aiki idan na nan ban so su yi aiki sun sani to yanzu wannan azumin wata ramadana din me ya karanta da ke ya karanta da ni abu da yawa azumi na kusanta mutum da allah kuma yana hana mutum sabon allah da yawa yana da ya karantar da mu abu da yawa gaskiya to wani fata kike wa sauran takwarorin ki yan mata kamar ki ina yi ma tafarori na mata su dinga taimaka ma iyayensu don wannan wata mai albarka ne komai kai ladan shi ninkin ba ninkin ne a ringa taimaka ma iyaye to ya zuwa makarantar addini kuma makarantar addini muna tafiya in mun dawo sallan ashan muna tafiya mu je kuma mu je mu karatu ko na hawa ɗaya ko hawa ɗaya da rabi kan nan mu dawo shi mu zo mu huta kuma kafin mu yi shirin tashin kuma yin sahur to madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice To a takaice al'ummar ƙasar Senegal na can na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa a yau litinin bayan da masu kada kuri'a suka je ramfanan zaɓe a jiya lahadi domin zaben wanda zai gaji shugaba Macky Sall mai barin gado. A galibin wurare an yi zaben cikin lumana bayan da aka jinkirta shi da wata guda a yayin da Sall ya yi yunkurin ɗage zaben zuwa ƙarshen shekara. kimanin 'yan takara goma sha bakwai ne suka fafata a zaben shugaban kasar inda ake buƙatar gagarumin rinjaye domin lashe zaben a zagayen farko kimanin mutane miliyan bakwai da dugu uku ne suka cancanci kada kura a kasar mai yawan al'umma miliyan goma sha bakwai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin kai a Gaza inda Falasɗinawa ke fama da yunwa. Da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai ƙasar Jordan. Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da matsa lamba ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai kayan agaji ya kuma ya kira ga Isra'ila da kada ta sanya wasu sharaɗa ko kawo wani cikas wajen kai kayan agajin. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun koka kan rashin samun damar kai agaji ga Falasɗinawa farar hula inda suka ce jami'an Isra'ila masu sa ido na hana su shiga da wasu kayayyaki. isra'ila kuma na rike ayarin motocin kayan agajin sannan ga rashin hanyar shiga cikin gaza saboda faɗan da ake ci gaba da gwabzawa jami'an ukraine sun ce rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin kiev a yau litinin wanda ya jikkata akalla mutane biyar. rundunar sojan saman ukraine ta ce ta lalata dukkan makamai masu linzamin da aka harba da kuma takwas daga cikin jiragen sama marasa matuki guda tara da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare a biranen mykolaiv da odessa magajin garin kiev vitali klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka faɗo sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Fiona Wamai wacce ta bada umarni da ma mu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.